This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. rahotanni da muke samu yanzu haka daga jihar gombe arewa maso gabashin najeriya suna nuni da cewa mazauna ƙauyen hina a yankin daɗin kowa suna kurarowa zuwa fadar jihar wasu kuma sun doshi kan tsaunuka sakamakon harbe-harbe da aka tashi da shi a yankin a baya bayan nan mun sami labarin an jibge rundunar sojoji a wani sansani na wani kwalejin tarayya da ke babban birnin jihar a yunkurin tunkarar yan bindiga waɗanda suke neman addabar jihar kamar yadda suka addabi jihohi da suke makwabtaka da jihar ta gombe wato borno da yobe da kuma adamawa a makonni da suka wuce ma maharan eh, yan kunar bakin wake suka tarwatsa kansu a harabar dandalin da shugaba gullak jonathan ya kaddamar da yakin neman sa a birnin na gombe jim kaɗan da barin saurin wakilanmu da suke yankin suna bin sawun wannan labari kuma da zarar mun samu karin bayani za mu kawo muku shugaban amurka barack obama ya kira harbe musulmai uku kusa da wani kwaleji a jihar carolina ta arewa da kenan amurka da cewa rashin imani ne mai bakanta rai Mr. Obama cikin wata sanarwa da ya bayar ya ce bai kamata a ce Amurka an auna kaiwa wani hari saboda asalinsa ko kamanni ko kuma saboda addininsa ba. Haka kuma shugaban na Amurka tabbatar da cewa hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka da ake kira FBI ta fara bincike kan kisan domin gano ko an kare dokokin tarayya. hukumar ta biya tana tallafa rundunar 'yan sanda da ke yankin wajen gudanar da binciken farko-farko. Shi ma da ke magana kan kisan Attorney General Eric Holder ya ce ya kaɗu matuƙa kuma yana cike da bakin ciki saboda wannan mummunar laifi da aka aikata cikin wannan mako. Hukumomi sun gurfanar da wadda ake zargi mai suna Craig Stephen Hicks da wannan laifi na kisan kai. 'yan sanda suka ce sun hakikance rashin jituwa ce kan kan wurin aje motoci da aka jima ana yi tsakanin makwabtan shine musabbabin abin da ya kai ga wannan kisa amma mahaifin mata biyu da aka kashe Muhammad Abu Salha ya faɗa ranar Laraba cewa ya hakikance cewa ƙiyayya ce ta janyo wannan kisan. Ya ce sau da dama maharin ya tunkari 'yarsa da mijinta yayin da yake yana ɗauke da bindiga. Amurka tana zargin Rasha tana tura ‘yan tawayen da take ɗaurewa gindi a gabashin Ukraine kayan yaƙi a daidai lokacin da wa'adin shirin tsagaita wuta da sassan biyu suka kulla yake gabatowa, sai gashi an ƙarfafa an zafafa kai hare-hare ko kuma faɗa da ya halaka akalla mutane ashirin da shida. Faɗan da gwabza a gabashin Ukraine tsakanin sassan biyu a jiya Juma'a ya kara tsanani musamman kusa da wurin wuri mai muhimmanci ga sassan biyu da ake kira balseve. Amurka ta ce tana da shaidar cewa sojojin Rasha da kan iyakar ƙasar da Ukraine suna shirin tura 'yan tawayen tilin kayan yaƙi. wannan mataki in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jen saki ya kauce wa muradin yarjejeniyar da aka kulla cikin wannan mako ta kira ga duka sassan biyu su kai zuciya ne yasa gabanin fara aiki da yarjejeniyar da karfe goma sha biyu da minti ɗaya na dare wato shigar lahadi agogon yankin madam saki ta ce ba maganar fatarar baki ba ce aiki ne zai fayyace ko yarjejeniyar da za aka kullan zai haifar da abin da ake zato rasha ta sha musanta cewa tana tura sojoji da kayan yaki. da domin tallafawa yakin da yake ya hallaka akalla mutane dubu biyar da ɗari hudu zuwa yanzu. A karon farko kungiyar Boko Haram ta kai hari kan wani ƙauye a Chadi a zaman wani bangare na fadata da ƙayar baya da yanzu ta shafi ƙasashe hudu. Jaman ƙasar Chadi suka ce an kashe akalla mutane goma sha biyu ciki har da dagacin yankin a tarzomar da ƴan bindiga suka kai kan ƙauyen da ake kira Gobuwa suka ce ƴan bindiga sun shiga ƙasar ne ta wajen amfani da jiragen ruwa suka ratsa tafkin Chadi a safiyar jiya Juma'a. mayakan sakan suna sun cunna wuta kan wani bangaren ƙauyen kamin sojojin ƙasar su kore su sojojin chadi sun ce dakarunsu sun kasa bin sawun yan bindigar saboda ba su da jiragen ruwa amma jiragen yakin ta masu saukar angulu sun kai farmaki ta kan ruwan tafkin chadin suka lalata jiragen ruwan da yan bindigar suke kokarin tserewa a ciki gwamnan yankin tafkin chadi bayana Kusinga ya ce cikin waɗanda aka kashe a faɗan da aka gwabzan har da sojojin ƙasar biyu farar hula biyar da biyar daga cikin yan bindigar a baya ƙungiyar 'yan bindiga ta kai munanan hare-hare kan wasu garuruwa a ƙasashen kamaru da niger kamaru da niger da tare da chadin a baya nan suka haɗa ƙarfi na kafa rundunar yanki wacce za ta yaƙi masu tsauran ra'ayin to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc Jami'a a ma'aikatar tsaron Amurka sun ba da rahotanni masu karo da juna dangane da makomar garin da ake kira al-Baghdadi da ke arewacin Iraki yayin da 'yan tawaye da jami'an tsaron ƙasar suke fafatawa kan iko da wannan gari. Wakiliyar murya Amurka Kala Bab ta ce kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Riya da John Kabi ya ce 'yan tawaye na ƙungiyar ISIS sun kama gari mai garin mai tazarar kilomita goma sha uku da sansanin wato ba nisa daga sansanin sojan da ake kira Al-Sa'ad. al-assad inda dakarun amurka suke horar da sojojin iraki amma wani jami'i wadda ke tare da rundunar JTF da ke fafata da ISIS ya ce garin na al-Baghdadi baya hannun 'yan tawaye jami'in wadda ya nemi a sakai sunansa ya ce garin al-Baghdadi baya hannun 'yan ƙungiyar ISIS ya ce duk wani rahoto sabani haka ba daidai ba ne ya ce ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ba da cikakken bayanin halin da ake ciki ya ce kungiyar ISIS ta kama ofishin 'yan sanda da ke garin ranar Amis amma sojojin Iraq suka sake kwace tashar a wannan ranar ya ce tun ranar kuma ba a sake gwabza yaƙi a wannan wannan yanki ba. bayan manyan satar shiga na'urorin kwamfutoci daban-daban a babanan nan waɗanda suka shafi miliyoyin amurka shugaban amurka barack obama ya ba da sanarwa kan sabbin matakai na haɗin kai tsakanin kamfanoni masu zaman kansu da gwamnati wajen tunkarar wannan barazana shugaban na amurka ya yi magana ne a wani taron koliya a kwazazzabun silicon da ke jihar california a jiya juma'a Wakilin muryar Amurka Aru Pande ya ce bayan da aka saci shiga na'urorin kwamfutan wani kamfanin inshoran kiwon lafiya da ake kira Anthem, lamarin ya shafi Amurka miliyan 80. Shugaba Obama yana kira ga kamfanonin Amurka sada kai wajen yakar shiga na'urori masu kwakwalwa matsala da ya kira ɗaya daga cikin manyan barazana ga tsaron Amurka. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kukumi. tafi da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa, yayin da rahoto na biyu zai magana a game da cutar yoyon fitsari. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa. Don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. likitoci a jihar maraɗi ta jamhuriyar Nijar sun gudanar da wani taro a kan matsalolin mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa tare da lalibo hanyoyin da za a magance su. Bincike da kawar kwana me ke kawo mutuwar mata masu jina biyu lokacin haihuwa shine maudu'in taron da ya gama likitoci daga sassa daban-daban ga yadda Malam Ahmed Tahiru na sashen tsarin iyali ya tabbatar da haka. a yi bincike a gani mata nawa sun karasu a biskan dalilin zuwa daukan ciki zuwa sai ga aihuwa menene dalilin mutuwarsu kuma nawa ne an ka samu wanga shekara na dubu biyu da goma sha hudu wani sakamako aka samu daga jihar maradi to anan da jihar maradi an samu mata dari biyu da goma sha tara wanda sun karasu a wanga shekara wanda dai an ka eh, samu su an ka yi risansi insu wanda an ka samu kano duka cikin jihar na maradi yana kowane district ya kawo nashi kama ko wanda an ka samu wanda an kai notifiye su to an sau dalilan da suka kawo mutuwar matan shi dai eh wannan taron da an kai saboda shi an kai shi duk macen da ta mutu ya kamata a hodi ko a cikin gari ne ta rasu a zo a hodi kuma su likitoci tilas ne su ma su hodi ma manyan su an samu mace wanda ta rasu a dalilin aihuwa ko saboda daukan ciki ko bayan karatun ta natsu da likitocin suka samu wacce gudunmuwa ya zuwa sako za ku kai ga al'umma malam musa wani likita za a gargaɗin mutane na karkara su ɗora kawo mata masu juna biyu wajen haihuwa a cikin gidan likita tun da wuri idan kuma mata sun samu juna biyu su zo su yi awo tun da wuri tun daga bakin wata uku a zo a yi awo ko bayan wannan za a gargaɗin mutane su sa ɗaya mata lakwal ya yi kyau kuma za su sana abubuwa masu kyau gargaɗa jama'a bisa kan su ɗora yin tsarin iyali tsarin iyali ba an ce ka a haihu ba amma a haihu a sa sarari tsakanin haihuwa tsakanin wata da wata za mu kawo gudunmu bisa yangin yan uwanmu likito likitoci za a jawo su bisa kan su ɗora kulawa da aiki da kyau kayan aiki wato idan aka kawo wata mace mai juna biyu tashi da gaugawa su yi mata maganin da ya dace in za ta haihuwa ka tsaya a yi nawa. duka a wannan faɗi tashi na gano mutuwar mata masu ciki lokacin haihuwa ina abin da likitoci za ku yi malam ahmed tahiru ya ce ga matakai kama haka duk macen da ya mutu ya kan a dauki dusiyan inta a gani menene an kai menene ba a yi ba kuma in an ida sai a gani me yasa wannan macen ta rasu kenan a gaba za a daukan mataki saboda in wata mace ta zo cikin wannan eh, misali na wancan da ta rasu kenan deja an gani me yasa ta rasu kenan za a dauki matakai eh, furke wancan macen ita ma ka ta rasu Malam ahmed tari kenan na sashen tsarin iyali a hukumar kare lafiya ta jiha da rasfe sha'ibu mani murya Amurka daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani, an ƙara jan hankulan mata masu juna biyu akan muhimmancin zuwa awo don kaucewa daga kamuwa da larurori kamar cutar yoyon fitsari. Cutar yoyon fitsari cuta ce da take jefa mata cikin tsaka mai wuya musamman rashin tsafta, jiki da raɗaɗin cutar uwa uba ga tsangwama da suke fuskanta daga 'yan uwa da mazajensu. Dr. Hassan Wara likita ne da yake ma mata aiki a fannin yoyon fitsari ya ja hankalin mata da su dage da tabbatar da sun je awu a kan lokaci da kuma lokacin da suke cikin naƙuda. Ya nuna cewa rukunin mata ƙanana wanda suke sha sha hudu sha biyar sha farko sun fi kamuwa da wannan cutar amma akwai abin da ke kawo shi kuma wanda ke ba fannin haihuwa ba shi kuma wani wasu kasashe sun fi namu yawa misali akwai abin da ake kira kaciya na mata to akan samu yin fitsari abin din kaciya in mace ta abin a gida sai in guza wani lokaci sai ana kiran shi yankan gishiri sai a dauki wuka ko reza sai a je a ƙara farjin mace to wasu bangare an yin shi da wasu bangare to wannan al'adu ne namu daban amma musabbabin a yi duk wa'annan abubuwan shine kan yaro ya yi uwar girma da bai iya fita kuma an samun sa a rukunin mata waɗanda suke haihuwan farko sannan kuma shekarunsu yana ƙasa da goma sha takwas akwai abin da nake son in ba da bayani gwamnati ba ta iya ba da abin da ɗan haihuwa a kowane gari amma kowane ƙauye akwai ungozoma so su ne suka yi kusa da mata masu haihuwa to bayanin da nake son yi shine cewa sun gwanzomomi abin suke suna amfani ne da abin namu na gargajiya iyayenmu ne sun sha abin din yanzu son muke mai kokari mu haɗa mu da su duk yariyar da ta kai musabbabin lokacin haihuwa yan ya wuce awa goma sha biyu bata haihu ba to ana son a kai ta asibiti ta haka ne kadai za mu abin za su yi nasu za mu yi namu amma in an ka kasa lokaci ya tafi mai tsawo to muna son a zo asibiti a yi awo don a ɗaibe yaron kahin macen ta samu wannan ciwon na yoyon fitsari na farko ilmatar da yara ƙanana ilimi duk abubuwan da muke abin ya tarunan a rashin ilimi dukkanin waɗannan masu yayin fitsarin ka je ka duba ga sunan kai musu tambayoyi ba wadda ta gama firamare to me haka wadda ta gama firamare ta san ciwon kanta ta san lokacin da ta abin nan ta san ta je asibiti shine rashin ilimi shine ke cutar mu komai na zuwa ne saboda rashin ilimi amma in aka ba da ilimi ga yara mata ga uwayenmu ga mazaje da an ga abin da ya karhi ba a cewa a tsaya gida a kokarta a'a ai ta kokari ai ta kokari har abin ya zo ya galabaice amma ga fannin asibiti duk abin da ba a warkewa likita ba zai aiki ba to wasu kuma suna amfani da wannan daman suna amfani da wasu kada su zo wurin neman abin nan ba ma son mu ce ga lamban da mun kai amma masu yana maganganu su zo asibiti su tambaya don matsalan rashin haihuwa din saboda sanadiyan yoyon fitsari din matsalan shine akan sake su ne ci da sha sai gagare su amma da sun warke kuma wannan da suke su shi zai dawo ce yana son su kuma su koma don ba su warkewa ya aka san cewa ba su warkewa in har namiji zai dawo ce yana son a mai da matansa wayannan abubuwan da aka ga ana taimakon mu fi sabilillahi kungiya ce daga kasan turawa suka tara harajin su suka zo su taimaka ma matan mu masu wannan su wannan yoyon fitsarin na farko da sun samu yoyon fitsarin sai suka lura cewa sakin su ake yi wasu su ba su da aiki in sun ci abinci in sun yi abinci ba a saya in sun zauna wurin buki a ta dubiyan da suka zauna to daga nan ma wasu su hasu haukace to in har wani zai taso daga wani ƙasa bature ya zo na ya taimake ka to kai ma ya kamata ka tashi ga mata masu ciki ina roƙon a rika zuwa awo in naƙuda ta tashi a rika zuwa haihuwa asibiti nakuda ta wuce awa 22 ba a haihu ba to nakudan nan akwai matsala Dr. Hassan Wara kenan likitan da yake aikin yoyon fitsari wa mata da suka kamu da lalurar ta yoyon fitsari. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawa mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Akwanga da ke jihar Nasarawa a babban asibitin garin Akwanga inda yau za a ji jawabin Dr. Gonji Thomas babban likitan asibitin garin Akwanga da ke jihar Nasarawa a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. kamar yadda mun sani ita malaria mun sani akan same ta ne ta waje kwayayyu plasmod su suke hadaswa tare da bayar na wasu alamuka kama haka zazzabi da kuma da mutuwan jiki rashin cin abinci zamu ji kuma wasu suna mai wato zufa a jiki sukan samu zufa ga mutum na zufa kawai in ka gan waɗannan alamuka sai nuna cewa kana da cizon kana da ah, damuwa na cizon soro wato malaria kenan zaka gani kana jin ciwon kai kana jin zazzabi a jikinka na mutuwa kana jin sanyi kuma da rashin cin abinci in ka ga wani tsara asibiti ka zo a gwada in a gwada an same ka da kwayar ciwon malaria dole za a baka magani kuma mun gode wa najeriya magani yana a kyauta mun sake duba kasa dysentery malaria ga mai ceme kun matan da suke da ciki yanzu ba ku san abin da ya sa kuna zuwa antenatal care ana baku magani a ce ɗin ciki ya riga ya kai wata hudu sa a ce kana kina jin motsin ciki in kice e sa a baki kwayar magani guda uku ki sha dalilin da yasa ake ba da wannan kwayar magani a sha don a rage cutar malaria da ya zo ya kama yaro matsala ba domin ya bar shi zai kawo ma jariri matsaloli da dama ke kuma ba zai ji daɗi ba don zai sa ke ba ke rashin jini mun ga matsaloli da dama yakan kawo kawo ma mace rashin jini a cikinta kuma yakan iya sa mata yawan zubar da ciki yaron da za a haifa kuma bai isa haifuwa ba za a ga yaro karami da shi kuma haifuwa jariri mara nauyi aka iya samu za ga haifi yaro maman babban mace ce sosai ya kamata a kan babban yaro sa ga yaro cangale an an sa yaro a scale suka ji midwife sun ce gaskiya yaron ki fa me me kina ci ne a gida so bai kamata haka ba yara suka yaron da an same shi mara nauyi duk wannan yakan sa ga malaria ne damoyin shi yasa aka so mace ta zo gwaji don a bata wannan kwaya ta sha a lokacin da ta fara jin motsin cikinta a sake bata lokacin da ta sake zo a baki appointment ki tabbatar kin zo domin kina zuwa appointment nan za a saki a uku kwaya uku na na fansida ki sha kuma in kin sha shi shiga zai cire malaria nan daga cikin ki gaba daya amma in mace da an bata wannan in ta ji ta kamu da zazzabi dole ta zo a bata maganin da muke city wato wanda za sha hudu da safe hudu da yamma har kwana uku don haka mun ji cewa an mace wanda bata zo gwaji ba yaronsa zai zama mara nauyi ko yaro kuma za a haife shi bai kai lokacin haifuwa ba ko sai kuma yakan sa wansu su yi bari cikinsu dalilai ne kenan suka gan wata takur da zaka taka taka taka ta jini na soka to irin su kitan baya ba sa zuwa gwaji ba zan sake wani bayani akan muhimmanci zuwa awo domin samun kariya na musamman daga kamuwa da zazzabi cizon sauro wato malaria ah, mun ci cewa ah, matan da sukan samu damuwa akan malaria yawancinsu mata ne wanda ba sa son zuwa a care ba muna so ku gaya man sauran da suna gida ya kamata lallai in mutum ya samu damuwa na cizon sauro ya zo kuma akwai abin da muka bayar don ya kare mu ga cizon sauro na sani dukan mu mun sani wata gidan sauro in an ba ku gidan sauro ku tabbatar kun sa gidan sauro nan na san mata su duka sun koya muku yadda ake hangin na to in ku rataye shi ku tabbatar kuna kwana a karkashin shi kullum domin ku kwanta a karkashin shi zai hana tsoro ya taba ku tsoro kuma ba zai samu ya cije ku ba ba zai samu ya cije yaron ku ba masu ciki kuma in baki samu malaria ba yaron ki ba zai samu malaria ba wanda suna da jarirai kuma in tsoro in ya gan gidan tsoron nan ya shiga a kudin da aka sa a gidan tsoro wanda zai kashe shi so bayan da zai iya shiga ba kuma ramuka kankanana ne ba zai iya shiga ba shi kuma zai samu mutuwansa a gari ta ba wannan mosquito net ke kuma da kina ciki zaki ji dadi ba wani a kunnen ki ba cikin baccin ki muhimmin barci ne kuma gidan sauran da ake bayar nan yana shakara uku masu haifuwa shakara-shakara shakara kamar mata inyamurai ko wannan gidan tsoro zai iya baki yara uku kamin a sake a canja amma wanda suna bin kayo daidin mu an ce kamin shakara uku ko to gidan kowane zuwa na tsakiya na ke kamata a baki gidan soro daya don haka soro gidan soro na ya kamata a lura da shi sosai in ya yi datti a wanke shi kamar sa uku a shekara wata uku uku a dinga wankewa ko wata hudu hudu in bai yi datti ba kada sa shi a ruwa ba domin kemikal da yake a wajen in wanke kullum kullum za a cire shi kuma sani cewa in mutum ya shiga gidan soro a karkashin katifan shi tura shi ciki kada ya bar ramuka ba muhimmanci amfani da suna kamar haka yana ba da kariya na musamman ga mata da iyalinsu yana kashe suru idan ya sauka a kan shi yakan hana suru kusantar mai amfani da shi akwai shawarwarin da nake son bamu shawarwarin da zan baku shine amfani da gidan soro a kowane a kowane bari zai iya rage ah, kamuwa da zazzabi cizon sauro musamman mata masu ciki kuma amfani da gidan soro yana iya tsare iyali da samu da kashe kuɗi na zuwa asibita don jinya cizon su ya samu malaria yanzu na da tambayoyi guda uku wanda ina so in sani cewa kun gane da abin da na koya muku ko kuwa ga abin da muka tattauna tare wannan na kawo wannan topic ne wanda za mu tattauna tare ne ba wai ni kadai ba ne duk wanda ke da tambaya zai iya yi tambayansa amma ni ina da tamboyi guda uku in ji da malamin babban malamin mu ya faɗa ko ya ce duk wanda ya bada ansa tana da tana da kyauta ko tambaya na farko shine shekarun nawa za a iya amfani da gidan suro na Sarah Ishaya za a yi amfani da net na soro shekara uku bayan shekara uku za a zo kuma a karba wani a sake amfani da shi daidai Allah ya nan kun yarda abinda ta faɗa daidai ne akwai mai son kari sunana rose joseph waziri daga nan a kwanga za a iya yi amfani da magani gidan soro na tsawon shekaru uku in ba wai an dinga yayi da ci ba kuma kana dinga wanke shi kowane lokaci saboda karin maganin ya fita a ciki duka ba a tara masu tambaya na biyu menene amfani da gidan soro a kan lokaci yakan amfa mana ni ce mai sunan sarauniya joshua daga kefi road amfana da gidan soro saboda cututtuka da ke damu yayinmu da kuma kanmu amfani da gidan soro saboda mun kwanta gidan soro za mu ji dadin bacci sosai kuma ba za mu bacci mu domin bacci mai yakan sa mana lafiya in tsoro ya dame mu daga baccin mu ba za mu ji dadin bacci ba zai kara mana lafiya sosai so mu ringa lura da gidan soro a dakunan mu wajen yara duka duk masu ciki yana masu ciki yana da ina ina ja musu damuwa malaria duni magaran kaina wannan cikin ma na tsaya da karfi ne da malaria in ba haka ba da ba rika wannan abun da na rika hannu ba wanda zai sake ba mu ansa ku ji tambaya din menene amfani da gidan soro lokaci yakan amfa mana na yi amfani da gidan soro a yadda ya kamata menene zai tsare mu gashi zai kare mu ga meye kun gane yanzu kun gane in kina amfani da gidan soro a yadda an gaya miki ki sa shi rataye shi daidai a kan matras nashi a karkashin ba rami da soro zai shiga ba kamar mai ce mai ciki da wanda take da yaro tana kwance a karkashin shi me zai tsare ta gashi sunana shuaibu zule from ha. amfani da gidan soro zai sa mata mai ciki ya kare ta da ciwon malaria kamar malaria fever ok ya da yaron ta na ciki ma wanne zai preventing tsoro bare sa ta ta zanzabi a babu dalilai kusa uku wanda zai zai kare jariri da shi ba faɗa min su sunana habiba rabiu daga akwanga ni aiki na telo ne amfani da gidan sauro yana kare mu daga samun cututtuka na malaria kamar mai ciki ita ma idan ta yi amfani da shi yana kare abin da yake cikinta daga kamuwa daga cutar malaria amfani da gidan sauro yana kare mu da mu da iyalanmu ga baki ɗaya idan muna amfani da shi don haka yan uwa duk wanda aka ba shi gidan malaria ya yi ƙoƙari ya yi amfani da shi domin kare kanmu daga cutar malaria a ɗaba mata <laughs> mu ta ce gidan sauro su ce gidan malaria ta tambaya na karshe ku ji da kyau yaya mace zata sani ah, tana tare da ciwon cizon soro ni ce mai suna blessing a emmanuel abin da za a sani kina da ciwon mm, soro shine zai ki ga jikinki zai yi zafi zai ki yi zufa da kuma zai ki ga lokacin da kina da ciki in kin zo clinic za a iya tambaye ki yaro yana motsi a ciki zai ki ce eh sa a baki kwaya magani hudu uku zai ki sha amfani da kenan wannan na tambaya ko yaya zaki sani kina da ciwo cizon sauro malaria sunana blessing di umaru bayan da zaka san kana da malaria shine na ɗaya zaka ji jikinka yana mutuwa na biyu zaki ji kina jin eh, zufa na uku jikinka zai dinga mutuwa na hudu zaka dinga jin zazzabi na biyar za ka ji jikinka gababuwanka suna mutuwa suna ciwo Tisha a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. rahotanni da muke samu yanzu daga jihar gombe arewa maso gabashin najeriya suna nuni da cewa mazauna ƙauyen hina a yankin daɗin kowa suna kurarowa zuwa fadar jihar wasu kuma sun doshi tsaunuka sakamakon harbe-harbe da aka tashi da shi a yankin wakilanmu na bin samun wannan labari da zarar mun samu ƙarin bayani za mu kawo muku shugaban amurka barack obama ya kira harbe musulmai uku da aka yi kusa da wani kwaleji a jihar carolina ta arewa da kenan amurka da cewa rashin imani ne mai bakanta rai amurka na zargin rasha tana tura yan tawaye da take daurewa gindi a gabashin ukraine kayan yaƙi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.